a yau ne ukraine za ta karbi bakuncin wani taron shugabannin turai a kiev a kokarin da take na shiga kungiyar eu On the eve of this summit, the European Commission President Ursula von Wakilin BBC ya ce a jajiberin ranar taron ce shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce alakar EU bata taba yin karfi irin ta yanzu ba da Ukraine din. Shugaba Volodymyr Zelensky ya ce kasarsa ta cancanci ta suma tattaunawa kan shiga kungiyar a cewa kulla alaka ta kudda da za ta karfafa wa sojojinsa gwiwar tunkarar rasha sai dai jami'an eu sun ce akwai abubuwa da dama da ya kamata a yi kafin ukraine ɗin ta shirya shiga kungiyar watakila a maimakon haka za su yi ta yin ƙarin makamai da kuɗi da kuma inganta hanyoyin shigar da kayayyakin ukraine zuwa kasuwannin turai taron ya zo ne daidai lokacin da sojojin rasha ke ƙara yin lugudan wuta a kudanci da gabashin ukraine ma'aikatar tsaron amurka ta ce tana bibiyar abin da ake kyautata zaton balan din ɗin leƙen asiri ce ta china da ke shawagi a kasar. The US is said to be confident the balloon belongs to China. A cewar wakilin BBC Amurka ta ce tana da yakinin cewa balan-balan duk da cewa jami'ai sun ce China bata fito ta tabbatar da hakan ba. Wani jami'in Pentagon ya ce balan-balan ɗin ta ƙetara sararin samaniyar Amurka kwanaki biyu da suka gabata. inda take bi ta wasu muhimman wurare sojoji sun yi kokarin harbota a jihar montana da ke da wuraren ajiyar makaman nukiliya sai dai an yi watsi da hakan saboda fargabar da aka nuna game da faɗowar tarkace zuwa yanzu dai china bata ce komai ba kan lamarin fitaccen dan wasan tennis din nan nick kirius ya bayyana a wata kotu da ke canberra babban birnin australia sakamakon tuhumar cin zarafi da ake masa kafafen labaran kasar sun ce tuhume-tuhumen na da alaka da wani lamari da ya faru da budurwarsa a disambar 2021 ɗaya daga cikin lauyoyinsa ya ce za su yi kokarin ganin an yi watsi da tuhumar saboda dalilai na lafiyar kwakwalwa Kirios ya yi magana a fili game da yadda yake fama da damuwa dan wasan ya shiga kotun ne rike da abin taimaka masa wajen tafiya da rakiyar iyalansa ya fice daga gasar australian open ta bana saboda raunin da ya ji a gwiwa to labaran na zuwa ne daga nan bbc hausa majalisar dokokin peru ta ki amincewa da wani kuduri da ke neman matsar da lokacin zaɓe zuwa nan gaba a wannan shekarar kudirin ya kunshi shawarar kada kuri'ar raba gardama kan yi wa kundin tsarin mulkin kasar garan bawon jam'iyyar hambararren shugaban kasar pedro castillo ce ta ba da shawarar wanda tsige shi ya janyo tashin hankali na makonni matar da ta maye gurbin dina bolwarti ta sake mika wani kudirin da kawai ke nema a gudanar da zaɓe da wuri sadai a tafka muhawara kan hakan yau juma'a amma akwai yiwuwar majalisar da aka samu rarrabuwar kai ta sake yin fatali da shi kusan mutum hamsin ne suka mutu sanadin zanga-zangar da aka yi sakamakon hambarar da mr castillo shugaba emmanuel macron na faransa ya karbi bagoncin benjamin netanyahu a paris yayin da firaministan isra'ila ke neman goyon bayan kasashen turai domin yakar shirin nukiliyar iran shugabannin biyu sun gana ne domin cin abinci a fadar lsc ziyarar ta zo ne a daidai lokacin da ake fama da karuwar rikici da tashin hankali a gabas da tsakiya yayin da sabuwar gwamnatin mr netanyahu ta karbi mulki masu rajin kare falastinawa a faransa sun soki matakin mr macron na karbar bakuncin mr netanyahu inda suka shirya gudanar da zanga-zanga a gobe asabar to labaran duniyar kenan yanzu kuma sai rahotanni kuma za mu soma ne daga najeriya gwamna nasir el-rufa'i na jihar kaduna ya ce a matsayin su gwamnonin arewa za su yi iyakar kokari wajen ganin mulkin najeriya ya koma hannun mutanen kudu a zaɓe mai zuwa gwamnan ya kuma kalubalanci masu fakewa a bayan sabon tsarin canjin kuɗin najeriya da manufar gurgunta dan takararsu na shugaban kasa a jam'iyyar apc ga karin bayanin da ya yi wa usman munjibir sai dai ya fara da yin karin haske akan ko suwa yake kalubalanta ko masu yin wannan abu ba 'yan jam'iyya ba ne mu muka yi jam'iyyar nan mu muka yi yakin zaɓe su suka kwace gwamnati suke amfani da ita suke jin daɗin suna yin jam'iyyar zagon ƙasa suna yaudaran shugaban ƙasa in ba haka ba a ran lokacin da ya kai zan faɗa me yasa za a ce wai mun shekara takwas muna gwamnati sai yanzu za a canza kuɗi me yasa mun shekara takwas muna gwamnati sai yanzu wannan lokaci kusan zaɓe ne babu mai me yasa shi shugaba buhari za a zo ne a ce masa misali a mutane sun saci kuɗi suna nan ɓoye da kudade a gidansu yadda kawai za a yi a kama su a canza kudin nan kuma da yake shi shugaba buhari kullum yana neman yadda za a yi a kama barawo to amma da nasir ka sa mutane shakku ka ce ba yan siyasa ba ne hmm. kuma suna zaune a fadar shugaban kasa hmm. mutane yan najeriya sai su fara tunanin a ko wane ne ko wane ne ba za ka dan yi wa mutane wani dan jirwaye ne kamar da wanka ba babu abin da zan faɗa yanzu idan abin ya wuce gona da iri ya kai lokaci za mu fito mu faɗe su amma abin da nake so in faɗa dan naka a cikin social media jewa suna cewa mataimakin shugaban kasa ba ruwan mataimakin shugaban abinda da ni ma nake so in tambaye ka kenan ba ruwan eh, professor Osimhen saboda ka ce yan takara su kai ga gaci wannan abu munafinci ne na mutanen arewa suna son su munafince mu mu gwamnonin arewa da muka fito muka ce mulki ya koma kudu suwa yin arewa ka je ka duba a villa din kai zaka gansu kamar kun tsorata ne da abu irin shirin da suke yi kenan shekara nawa suna yin wannan kallon su kawai muke don lokaci a kusa amma a fito karar ana ba shugaban kasa shawarar wadda za ta kada jami'an dole ne mu taka musu birki kuma wallahi za mu yi gwamnoni sun je sun ganshi amma yanzu duk gwamnonin apc gaba ɗaya za mu je mu ganshi akwai zarge-zargen da ake wa ku gwamnonin apc cewa wasu daga cikin 'yan takarar shugaban kasa a jam'iyyun adawa suna dan tattauna tattaunawa da wasu ku hmm, sai kuma gashi ku kuna suka wasu daga bida cewar sun da yi wa ɗan takarar ku zagon ƙasa duk wayannan jita-jita ana faɗa ana cewa muna tattaunawa da abin ƙarya ne akwai jita-jita cewa ma a shugaban ƙasa yana ba ɗan takarar adawa Atiku Abubakar goyon baya ƙarya ne mun san shugaba Buhari babu yadda za a yi shugaba Buhari ya yi wani abu against jam'iyyar shi wannan jam'iyyar kamar yashi ce so matsalar Buhari waɗanda su je su fara ce mutumin kirki ne amma kana barin ofis din shi ka fito akwai wasu a ofis akwai wasu a waje wa'anda ba abin da suke so shine mu faɗi zaɓe su ne dai waɗannan wanda kake magana a kansu su ne wasu na ganin kai ƙaurin suna wurin idan ka ga nasara ta taho za ta tsallake ka mm. ka fito kai magana mm. kafafen watsa labarai ko lokacin da ya so yanzu bari in gaya maka wani abu duk wannan zagon kasan da suke sha Allah zaben da mun riga mun ci shi kuma wallahi ba ba wani ja da baya za yi wannan yaki kuma za mu kunyata su kuma mutanen arewa za su kunyata za su nuna su ba mutanen banza ba ne. da tarin arewa da kake magana ba ka tsoron wata rana lokacin ka ya zo kana neman goyon bayan arewan nan da kake magana ke ba da ta ne kuma a zo kai ma a juya maka baya idan zan nemi wani abu nan gaba gurin Allah zan nema da talakawan Najeriya ka bar wa'annan mutanen da ake kira dattawa shekaru na sittin da biyu wannan watan zan cika sittin da uku ni ma dattijo ne ba wani mutum da zai ce min wai shi dattijo ne suwaye da taron arewa su fito su nemi talaka su zaɓe su mana ni an zaɓe mu gwamnonin arewa mu ne dattawan arewa mu ne shugabannin arewa kuma mun ja layi mun lashe takobi idan allah ya yarda za mu kunyata su gwamna nasir yan rufa'i kenan wannan ne kuma babban labarin a mu na intanet bbchausa.com za ku iya samun karin bayani idan kuka je kuka karanta to kalifan dariƙar tijjaniya kuma ɗaya daga cikin jagororin al'ummar fulanin duniya muhammadu sunusu na biyu ya mai da martani kan wani zargi da gwamnan jihar benue ya yi masa na yunkurin kawar da shi da shafa masa kashin kaji gwamna samuel otom ya yi wannan zargi ne bayan wata buɗaɗɗiyar wasiƙa da wata ƙungiyar fulani ta rubuta wa shugaba muhammadu buhari da sa hannun wasu jigajigan shugabannin al'umma ciki har da muhammadu sunusu na biyu Wasiƙar dai ta nemi a gudanar da bincike ne kan harin jirgin sama a cikin jihar nasarawa wanda ya yi sanadin halaka fulani kimanin arba'in gwamna otom ya ce masu wasikar na yunkuri ne kawai su rataya masa jakar tsaba don a tsane shi kuma a ci masa mutunci da kai masa harare sai dai azantawar su da editan mu aliyu tanko muhammadu sanusi na biyu ya ce bincike ne kawai zai wanke otom mu ba ma kashe mutane waɗanda suka sa hannu akan jan nan ah, na farko dai wannan kungiya ta fobe global kungiya ce ta hada kungiyoyi na shugabancin fulani ni na shiga cikinta a matsayina na shugaban capital fulako international da kuma manya-manyan jagore na fulani kuma abin da muke nema mu yi shine yadda za a kare al'adu na fulani da kuma yadda za mu yi maganin masu ta'addanci a cikinmu yadda za a nemi a gyara halayen fulani da makiyaya da wanda ba makiyaya ba kuma yadda za a kare hakkin su. kamar shi abiya yana maganar cewar bidiyon da kai ya nuna cewar kamar ana neman a tursasa shi wani abu kuma ana zarginsa eh ana zargi mana saboda abubuwa da suka faru ba yau ba ba jiya ba na farko gwamnan autumn shi ya yi doka da ta hana fulani kiwo sannan ya kafa wata kungiya wai ranch guards ko menene ya dauki bindigogi ya basu kuma mutanen nan sun kashe fulani sun kwace shanun fulani sun zalunce su sun karɓi dukiyarsu wannan ina magana ba maganar zargi ba ne mun zauna mitin da ni da lami dan adamawa da margayi mai joda muka yi mitin da mataimakin shugaban kasa da lokacin general dambazo da IG na police idris da ministan agriculture audu ogbe a wannan mitin din na nuna musu takarda da gwamnatin benue ta rubuta cewa wa'annan ranchers din za a yi training din su akan yadda za su amfani da bindigogi wanda ya sabawa dokar najeriya gwamnatin tarayya ta san wannan ce komai akai ba gwamnan otom ba shi da yanci ba shi da haƙƙi ya ba waɗansu mutane bindigogi ba ami ba ba police ba ba paramilitary ba haka cin da har za a ba wa mutane bindigogi kuma suna kashe mutane kuma suna kwace shanu kuma wannan abin da ya faru na ƙarshe ba shine na farko